Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare barkanku da wannan lokaci. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Doda muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata kotun soja a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya ta kori wani sojanta tare da yanke mai hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara biyar bayan da ta same shi da laifin yawa wata yarinya 'yar shekara sha uku fyaɗe. 2009 NA oblique 63 oblique 2603 Corporal Aliyu Yakubu Brigadier General Aliko Ikubi kenan shugaban wani kotun soja da ake kira court martial ke yanke wani hukunci ga wani jami'in soja da ake kira Corporal Aliyu Yakubu sannan za kuma ku ji cewa 'yan sanda a jihar katsina sun tabbatar da kama mutum 43 bayan wata zanga-zanga da ta auku a farkon makon nan wacce hukumomin tsaro suka ce ta kai ga kone-konen wasu gine-ginen jami'an tsaro bayan da wasu matasa suka fusata kan yadda matsalar tsaro ke tabarbarewa a yankunansu a jihar. Kanina ne. Kashi shaki. Sun dawo da doka da oda kuma sun yi nasara inda suka kama mutum 43 waɗanda ake zargin su da sun aikata tashin hankali mutum ɗaya ya rasa ransa a cikin wannan zanga-zanga. Sannan muna tafi da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni daga Ghana. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yanzu Indiya ta samu sama da mutum miliyan 6.2 da suka kamu da cutar COVID-19 a kasar mai yawan al'umma biliyan 1.3. Amma wani sabon bincike da hukumomin lafiyar kasar suka yi. ya ce ta yiwu ainihin yawan waɗanda suka kamu da cutar ya fi wanda aka sani kusan sau goma. Cibiyar binciken kwayoyin halittu da magunguna ta Indiya da ake kira ICMR a takaici ta faɗa a jiya talata cewa mutum ɗaya cikin sha biyar 'yan sama da shekaru goma na ɗauke da kwayoyin garkuwar cutar coronavirus bayan da suka kamu da ita a baya bisa ga gwaje-gwajen jini da aka yi wa mutane fiye da dubu da tara a fadin kasar tsakanin tsakiyar watan agusta da tsakiyar watan nan na satumba dr balram bargava shugaban cibiyar ta icmr ya ce binciken da aka yi ya gano cewa kashi sha da shida cikin ɗari na dukkan waɗanda ke zama a unguwannin marasa galihu suna dauke da kwayoyin garkuwar covid-19 idan aka kwatanta da kashi 8.2 cikin 100 na waɗanda ke zama birane da kuma kashi 4.4 cikin 100 na waɗanda ke zama a yankunan karkara. inda ya ce ƙasa ta biyu bayan amurka a yawan waɗanda suka kamu da cutar coronavirus da kuma mace-mace an samu karuwar yaduwar cutar ne tun bayan da aka dawo da harkokin sufuri aka kuma bude kasuwanni otal-otal da wuraren cin abinci a yawancin birane bayan da indiya ta fara sassauta tsauraran matakan kullum da ta sanya a baya amurka ta sanya wa wasu kamfanoni sha uku da mutane shida takunkumi a kokarin da take yi na dakil hanyar samun kudaden gwamnatin siriya ta shugaba bashar al-assad ma'aikatar baitul manan amurka ta faɗa a yau laraba cewa shugaban babban bankin siriya na daga cikin waɗanda aka sanyawa takunkuman haka kuma shugaban hukumar leƙen asirin siriya da kuma wani ɗan kasuwar ƙasar wanda ake zargi yana da alaƙa da gwamnatin assad ma'aikatar ta kuma ce an sanya takunkumi kan duk wasu ƙaddarorin mutanen da kuma waɗannan kamfanonin da ke amurka kuma ƙasar ta haramtawa amurkawa yin wata hulɗar kasuwanci da su an dai sanya wa mutanen da kamfanonin takunkumi ne saboda suna taka muhimmiyar rawa a gwamnatin assad a cewar baitul malam kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump na jam'iyyar republican da abokin adawarsa na jam'iyyar democrat tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden sun fafata a wata muhawarar zaben shugaban kasa mai zafi a daren jiya talata inda suka kwashe tsawon minti 90 kowannensu na kokarin nuna wa Amurka masu kada kuri'a cewa ɗayan bai cancanci ya shugabanci amurka a shekaru hudu masu zuwa ba sun yi muhawara kan yadda amurka ke kan gaba a kasashen duniya da mace-mace dubu biyar sakamakon annobar coronavirus da amincin zaben ranar uku ga watan Nuwamba da ke tafi. Da zaben Amy Coney Barrett mai ra'ayin mazan jiya da Trump ya yi a matsayin mai shari'a a kotun kolin kasar. Da rarrabuwar kawuna sakamakon wariyar launin fata da aka samu a Amurka da kuma manufofi akan harkokin muhalli da sauransu. Trump ya karyata wani rahoton jaridar New York Times da aka fidda a wannan makon. wanda ya ce dala 750 kadai trump ya biya a matsayin harajin tarayya a shekarar 2016 a lokacin da ya fara tsayawa takarar shugaban kasa da kuma a shekarar 2017 shekararsa ta farko a matsayin shugaban kasa trump ya ce ya biya miliyoyin kudade amma biden ya yi ikirarin cewa trump ya biya harajin da ke kasa da na malamin makaranta a amurka A yau Laraba ne kasar Kuwait ta rantsar da Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah a matsayin sabon sarkinta wanda ya dauki alkawarin kare zaman lafiyar kasar da kuma haɗin kanta. Sheikh Nawaf dan shekaru 83 da haihuwa tsohon yariman masarautar Kuwait mai jiran gado ya gaji yayansa Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabani wanda ya rasu jiya talata yana da shekaru 91 a duniya. ana sa ran gawar marigayi sheikh sabah za ta isa kuwait a yau laraba watanni biyu da suka gabata ne aka kai sheikh sabah amurka a wani babban jirgin saman soja na amurka a samfurin c-17 bayan da aka yi mashi wata fiɗa a cewar gidan talabijin ɗin nbc kuma da a gaida Maryam wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. da farko wata kotun soja a garin maiduguri ta kori corporal aliyu yakubu daga aiki tare da yanke mai hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara biyar bayan da ta same shi da laifin yawa wata yarinya 'yan shekara sha uku fyaɗe a karamar hukumar bama da ke jihar borno a shiyar arewa maso gabashin najeriya daga maidugurin ga rahoton da haruna da biyu ya aiko mana 2009 na 63 oblique 2603 Corporal Aliu Yakubu as follows. Count one, five years imprisonment. Count two, dismissal from service. Brigadier General Aliko Ikubi kenan shugaban wani kotun soja da ake kira court marshal ke yanke wani hukunci ga wani jami'in soja da ake kira corporal Aliyu Yakubu a barikin sojan da mai malari kan kama shi da aka yi da laifin yawa wata yarinya a shekaru goma sha uku da haihuwa fyaɗe a karamar hukumar Bama da ke jihar Borno. Kotun ta da yankewa corporal Aliyu Yakubu hukuncin shekaru biyar ne a gidan yari sannan kuma ta bayyana koransa daga aikin soja. na yi wa wannan yarinyar fyaɗe tun shekarar 2018 yayin da Kaftin Aminu mai ruwa don da ake kira George Albuquerque ya karanta in laifuffukan da wannan sojin ya aikata kamar haka. That the accused took the advantage of, desert, of the deserted area at the early hour of the morning. He dragged and drew the girl inside a nearby uncompleted building. He used her hijab, veil, to cover her face when she was shouting and he smashed her head on the wall, which caused her bleeding ya ce a ranar ɗaya ga watan yulin 2018 ne dai kofar aliyu yakubu ya kama wannan yarinyar inda ya yi amfani da wata dama na cewa babu kafa sosai a wajen da suka gamu da yarinyar sannan ya jata cikin wani gida da ba a kammala ba ya kuma rufe fuskanta da hijabinta tana ta ihu sai ya buga kanta da jikin bango har ma kan ya fidda jini the girl was still crying when he carried pieces of blocks and hit her again on the head and she was still struggling Hence, he removed his belt and flogged her. He threatened that if she would not surrender, he would kill her. ya ce yarinyar ta ci gaba da kuka sai ya ɗauki wasu fasassun bulo ya sake buga mata a kai tana ta kokarin kwatan kanta sai ya cire belt ya zana ta har ma yana mata barazanar zai kashe ta idan bata amince masa ba it is the testimony of this witness that the accused now remove his removed his brother while she was still lying down on the bare ground ya ce sojan da ake zargan ya cire wandonsa ya yi amfani da yarinyar da karfi a lokacin da ta faɗi ƙasa wanda har ma ya ji mata ciwo a gabanta ya kuma fice ya yi tafiyar shi ya barta a yashi lokacin yarinyar ta farfaɗo daga baya sai ta fito sannan wani bayan Allah ya ganta a tagayyare ya tambaye ta abin da ya faru ko ta maimaita masa sai ya kai ta gidansu daga bisani suka taso da mamarta suka zo wajen jami'an sojan Najeriya inda suka koka game da abin da ya faru wanda jami'an sojan kuma suka gudanar da bincike a kai har ma suka gano mutumin da aika aikata hakan a cewar kaftin aminu mai ruwa da ake kira george ashbaget na wannan kotun wani hukuncin da ya tabbata ne da sa halayen harkwasan sojan kasar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. to a gaida haruna to a najeriya har ila yau 'yan sanda a jihar katsina sun tabbatar da kama mutum arba'in da uku bayan wata zanga-zanga da ta auku a farkon makon nan wacce hukumomin tsaro suka ce ta kai ga kone-konen wasu gine-ginen jami'an tsaro Zanga-zangar dai ta samo asali ne bayan da wasu matasa suka fusata kan matsalar tsaro da ke addabar yankunan jihar ta Katsina. Ga sani Shu'aibu malumfashi da karin bayani a wannan rahoton. na ne. Kashe shaki. Wannan kuka yake sabili da an kashe masa kani. sauran masu yin zanga-zangan sun yi mana bayanin cewa wata guda cir suka yi ana kai masu hari ba kakkautawa yan sanda suka zo suna halibar da suka halibe shi to ni zan ce iyaka Allah ya isa Allah ya saka mai dan zakan nan sun kwashe mu mu dukiyoyi sun hana mu zama gida kuma su zo su ta sanar da matayen mu kusan wata guda kenan kullum ko kwanan nan yaya na an dauki mata je aka fanso ta jiya da dare sun hito ke can wajen katsina suka je ma suka yebo shanu suka wuce sabon garin Alhaji Yahuda sun je area mu je sun yi awa bi da rabi a cikin gari suna ta'addanci ba ma'aikatan da yake abinda ke faruwa suke zanga-zanga sakamakon halin kunci na rayuwa da suke ciki an kwashe masa dukiya shekaran jiya misalin karfe tara na safe sun zo binnan gurbin magarya sun harbe mutane sun kwashe masa shanu jiya karfe tara na dare sun zo garin harbin kan mai uwa da wabi sun watsa mutane sun kwashe musu shanu sun dauke musu amarya da kayan da aka kawo idan ka zo area jibiya mutane bila adadin dauke da makamai amma ba sa fada da yan ta'adda fada suke da mu talakawa yan ta'adda suna je musu jiya muna ikirarin kwana 39 ba a yi hita ba zaka nan cikin garin da ba mu da gidan da baya cike da mutum saboda mu alhamdulillah gaskiya Allah yana tsare mu daga irin waɗannan abubuwan to mutanen nan sai suka shigo garin na yau kamar da wasa ga cike jidina tun daga da ɗara abin da ya dangana hajji bai ariya gari shin wannan abu da masu zanga-zanga suka yi yayi daidai wannan mataki tsakani da Allah muna so gwamnati ta sa ido a kai saboda wannan abun talaka ya dau mataki da kansa ne da na tuntube shi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar katsina sp gamba ya tabbatar da aukuwar lamarin wasu matasa har ma da dattawa a cikinsu sun fito suna zanga-zanga ta da hankali sun tare hanya duk mota da ta zo su gigila su faffasa ta kuma akwai wani ɗan karamin ofis na boda drill a haɗaka ne na sojoji da 'yan sanda da immigration da custom wanda aka kafa kuma suke kula da shige da fice da harkar boda sun je wannan ofis da ke ɗaɗɗara shi ma sun sa masa wuta kone shi urmus a ciki akwai ak-47 guda biyu na su waɗannan 'yan boda a forces da kuma wata bindigar pistol da ake sabon guda daya su ma na 'yan sandan kan doki sun kona mota ta 'yan boda patrol wacce take ajiye motar shi kansa a ofisa mai kula da wannan outpost shi ma sun kona motar. to yanzu wani mataki ko a ɗauka mai girma kwamishinan 'yan sanda ya tura sa dc operation shine ya jagoranci 'yan sanda a wurin sun dawo da doka da oda kuma sun yi nasara inda suka kama mutum 43 waɗanda ake zargin su da sun aikata tashin hankali mutum daya ɗaya ya rasa ransa a cikin wannan zanga-zanga sani shaibu malumfashi murai amurka daga katsina a najeriya to a gaida sani shaibu malumfashi kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waka. madalla yanzu kuma sai rahoto na musamman wanda Hassan Umar Tambol ya haɗa mana kan matsalar garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa a Najeriya. satar mutane ko garkuwa da mutane don a biya kuɗin fansa wata sabga ce da ta samo asalinta a najeriya a sashen kudu maso kudancin najeriya sannu a hankali garkuwa da mutane ya mazaya zuwa sashen arewacin najeriya idan mutum na sauraren rediyo da bibiyar kafafen yada labarai kullum safiyar allah ta'ala za ka ji an sace ko an ɗauke ko kuma an kama wani ko wance an yi garkuwa da su sai sun biya kuɗin fansa kafin su samu kansu wannan wannan satar mutane dai yana jawo wa 'yan uwan mutanen da an ka sace ko waɗanda an ka kama shiga cikin kunci taraddadi rudani hasarar ɗimbin kuɗin biyan fansa to ko me 'yan najeriya za su ce a game da garkuwa da mutane ga wasu mazauna jihar oyo mani gurguwa gumi local government a satar mutane bai da kyau mu an ɗauke mana mutum uku an amso su naira miliyan uku da mashin uku haka man ka bai gidanmu maza ne ko mata maza ne mutum uku na an ka sako mutum guda an ka tai wani gida an aka ɗauko mutum biyu an ga mutum hudu kenan da haka da haka duk kuma yan uwana ne wace hanya ka bi wajen biyan kuɗin fansa abin da man ka haɗa mutane mai dubu hamsin mai dubu ɗari haka man ka haɗa kuɗin fansa man ka hamsin har mai dubu ishirin har mai dubu goma mutane sun ba a wani wuri ne aka sace waɗannan mutane a karamar hukuma mulkin gyalenge zo a gumi maza nawa ne mata nawa maza duka maza ne guda hudu guda aliyu yake guda alhaji lawali guda alhaji haske guda wani yaro ne karami shi a ban san sunan shi ba to ya kun ka gane waɗanda sun ka sace su to waɗannan bara rana an je an bincike su an ka samu informants garin tulmi yake an ka zo an ka bincika a hali a gaske uwa ta fara doka eh, an ka tona asiriya tonu sai ya fara bayyanawa shi ya doki uwa shi sannan ya tafasa kwaya an ka ce an kamo wasu tambowal wasu shinkafi an ka ce an ka wasu an ka ce su mutum biyar shi wannan informa uwa ta an ka fara sacewa uwa ta an ka fara sacewa shi wannan informa daga nan sai zama mai ba masu aikata laifi labari ya ba su bayanin duka da cika. ya kuka ji da aka doki yan uwanku to to mu kan ba mu ji daɗi ba saboda abubuwan da man ka bai mu muna fatar Allah saka mana ga waɗannan mutanen da sun cuce mu kwanaki nawa mutanen ku suka yi ga masu mutane uku sun kai an ɗauke su ran talata wa shigarin narba ran juma'a da sa misalin kare ɗaya an ka amsu su to an dake su ko an ji musu rauni a ba a dake su ban ciwo sun ce ko nuni ba a yi musu ko nuni su ba a yi balahi a an ka son ana ba su ruwa su yi arola ana yan musu ruwa su yi sallah eh abdul latif aladeli a kin na fi abun bai ce ne koro sai dai Allah ya horo mu saboda me kace baya da kyau a saboda eh, sheri ne in mutum wanda ya bida yaro ko uwa shi ko ba shi ne bi da ganin shi kwanan biyu ko kwanan uku to kaga to sai a kuma sallah to sai ya biya kudi to an bai da kudi to shi ne ce ko ya sa yi to sai a kare jiko ne to ka gani sheri ne suna na alhaji umaru nake ji mabuta to game da kidnapping kan abu ne wanda yake ba aiki mai kyau bane ya kamata a ji tsoron Allah a bashi an taba sace maka wani dan uwa ko wani masoyi ko makwabci an taba sace mini aboki wanda mun ka tashi tun muna ƙanana muna tare kuma ɗaya gun biyu makwabci na ne eh, an ka zo an ka yi garkuwa da shi kuma waɗanda suka yi garkuwa da shi akwai wanda an ka samu akwai jini ne ciki dan uwa ne kuma ikon Allah ya sa Allah tona asirin su aka kama su amma kamun banza saboda waɗannan kuɗin da an ka sai da an ka ashi miliyan hudu amma wallahi ko kobo ba gano ba amma kuma da zamba cikin aminci na biyu akwai wani bakona wanda ke kawo min shanu daga gunu ya da nan ibadan cin mai gida ne da kuɗi miliyan biyu kallon wannan abun bai wadatar tabbar sai suka ce sai ya ba da miliyan bakwai da kyar aka shirya sai dai biya miliyan biyar ka ji miliyan bakwai kenan don haka wannan a ji tsoron Allah kaga wannan gida sun kashe shi eh, wannan sace-sacen da aka yi na wancan makwabcinka da bakonka eh. ya dade to wannan da an kai yanzu magana gada aka je ko kwana ashirin da biyar na kwakwarai ba a yi ba amma wancan shi kuma ya yi doguwar daɗewa shekara ɗaya da yan watanni idan haka don Allah a ji tsoron Allah a gyara zuciya don Allah a ba ƙasa ta zauna lahiya sunana Umar Ja'e chairman kar akiyele Ibadan to hakikanin gaskiya da sata da kinna nafin duk abubuwan nan da ake ba masu cewa ba ne abubuwa da suke na mutane yadda da kiɗa ma sun sa kowa tsoro kuma suna tada hankalin mutane sosai yake da kima musamman kidnapping don ba tashi hankalin da ya wuce a ce an ɗauki ɗan uwanka an tai da shi baka san yadda za a yi da shi baka san ce rayuwar shi yadda halin da ka shiga ba duka ɗan uwa da abokan arziki kowa ya shiga matsala ranar da an kace an ɗauki wani mutum to duk yan uwa da abokan arziki kowa na cikin mugun damuwa kuma wani ya kai jami'an su ma kansu sun shiga damuwa domin ba san halin da wannan mutum cikin ba san inda za su nemo shi ba kaga wannan babban matsala ce ko za a iya haddasa wa mutum wanda ma an bai kai zuciya shi nesa ba wannan abin na iya kawo mai jirma na iya kama shi dan uwan shi kamin ya ga dan uwan nashi ko ka san wani mutum ko wasu mutanen da aka taba yin garkuwa da su hakikanin gaskiya wanda an kai garkuwa da su ni ban ma ya kirge su a yadda muke samun labari daban-daban ana bamu labari irin wanda ke dauka muna jin labari daban-daban ko da yaushe ana daukan mutane kuma daukan mutane a wannan Najeriya ma yanzu abin ya zama mana wani abu daban wanda shine komi damun mu a Najeriya To ya batun biyan kuɗin fansa kafin a sako mutum ko mutane. To kuɗin fansa ana biya kuma so da yawa ana kawo mutum a ce sai an biya kuɗi amma yi ganin gaskiya ka san wasu ana jiya wasu kunne ce da kasu kusko su faɗi abin da sun ka biya wasu kuma suna iya furuci ce wanda lalle ga abin da sun ka biya yan uwan suna iya faɗi abin da sun ka biya kamar su karɓi da uwan su suna biya su karɓi da uwan su wasu kuma ba su faɗi saboda suna jin tsoron kuma kada abin ya sake biyowa baya bisa ga abin da sun ka biya din nan kuma a tume su akai. Da yawa ana sace mutane a nemi su biya kuɗin fansa kuma ba su da kuɗin nan na biyan kuɗin fansar ta yaya suke samu kuɗi har su kai ga biyan wannan kamu da aka yi musu to kuɗi wanda aka kama an bai da kuɗi ba halin da bai shiga domin a kowane ji labari har da jaki ne ya saida akan neman ya biya kuɗin fansa ka ko sai ya karshe an na ashe mutum jakin da ke hawa ya zo ya itace ya zo ya saida an ce ya saida shi don a biya kuɗin fansa an kai gargara da gona da gida kai babu dabbobi ba abin da ba saida ba akan neman kuɗin fansa duk da wani wanka ɗauke shi ana ganin duhun shi ne ana ganin kamar akwai kuɗin to a waye gari kila bai mallaki ko da dubu goma ba ruhi asiri Allah mai na ce na sha a gane cikin ruhi asiri na dauke shi ana neman kuɗi na ko babu su suna na dahiru wakilin sarkin samarin kara a akinyele dahiru kansila ake kira na to gaskiya masu garkuwa da mutane ina ganin aikin nan bai da kyau saboda me saboda mafi yawan mutanen da suke garkuwa da su idan suka dawo bayan kwana biyu sai ka ji an ce mutum ya mutu da saboda sun je sun kai can cikin daji zuciya ta buga ba ma karba kuɗin ba ai karba kuɗi yana dama idan kana da abun da bada wanda bai da abun bada ai ba a kidnapping shi wanda ake da abun bada da ake kidnapping abin shine matsala ka san wani mutum ko wasu mutane da aka yi garkuwa da su gaskiya na san mutane zai kai mutum biyu irin akwai wani dacci na ana kin shi suru lagba nan yake maniya an taba kinafin shi kuma akwai wani wanda ake kira alai musa mai bu allah mai cikawa shi ma nan ibada aka mai kinafi to menene sakonka ga masu satan mutane gaskiya sakon mu ubangiji allah sa su tuba su bari dan wannan abun bai da kyau ba hanya bace ta musulmi hanya ce wadda kowa yana yin ta wai suna yin ta wanda suka bata wa mutanen musuna suna sunana muhammad bankano le ibada hada. Me za ka ce game da satar mutane? Gaskiya bai da kyau, zalunci ne, saboda ba su fake gaskiyar su ba. Kawai kai kai garkuwa da mutum ka daukai ga banza bai ma komai ba ali bala sai an biya kuɗi ba gaskiya bane. Ka taba ganin wanda an kai garkuwa da shi? Allah ina ji dai amma ni Allah kai ban taba gani ga idanuna ba. Da kaga wanda ya garkuwa da mutane ko kuma wanda yake garkuwa da mutane, me za ka ce mai? Addu'a zan yi Allah ya shiryar da shi, mai da shi kan hanyar musulunci. Sunana Umaru Bagire Ibadan. Abin naka cewa bisa ga masu garkuwa da mutane duk wanda ka ga yayi garkuwa da mutum dan uwa ne ba musulmin kirki ba ne don musulmin kirki bai zuwa ya dauki dan uwa ne shi garkuwa da shi dan a bashi kuɗi kuma sannan ya dokai ya kai shi mugun wuri ya aje dan yan wahala sai ina mutunci yake na ina girma yake nan ba mutunci ga wannan abu kuma duk mai haka nan bai gama lafiya kowaye shi bai gama lafiya musulmi wanda kai Allah ya taro shi in musulmin kirki na ya bari kuma in ba musulmin kirki na ba to Allah ya taro shi ya bari Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Iba dan a Najeriya. Tuma da a gaida Hassan. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mita 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. samu a nan kasar Ghana ya nuna cewa shahararren dan wasan na Asamo Jane ya gabatar da bukasar tsabar kuɗi rabin dola miliyan daga kumasi asanti kotoko sa'an nan ya yi mata wasa maganganun da ake ta yayatawa dangane da baby jet wato a samuwa jana na ƙara inganta a dalilin sai da aka samu tsakaninsa da club din north east united na indian super league tsohon dan wasan na sunderland ya yi wasanni guda takwas inda ya jefa kwallaye hudu wa east united tini ya iso gida gana. Tsohon kaftin ɗin Accra House of Oak Owusu Bempa a cikin wani sako na ta'aziyya ga iyalan yaran 'yan ƙanƙanana da sun ka mutu a hatsarin wani basa a ofisu. Dan wasan wadda daga wannan gari da hatsarin ya abku yake ya faɗa cewa ya yi bakin ciki matuka gaya da samun labari na wannan hatsari da aka samu yana mai fatan za a ɗau matakai domin tabbatar da hakan ɗin bai sake abkuwa ba hatsarin dai ya faru ne yayin da African Soccer Vision Academy ke kan hanyar ta komawa ofinsu daga Afranko bayan ta gama wani atisayen rajistan 'yan wasan inda hadarin nan ya abu. Owusu Bempa a cikin wata hira ya bayyana cewar shi ma ya taɓa samun irin wannan hatsari akan haka yake kira ga ainihin hukumar kwallon kafar ƙasar ghana da ta taimaka wa wasanni na 'yan ƙanƙananan yara da ake cewa course football. Uh, wata club AC Manza Italian Serie B ta ɗauki ɗan wasan ƙasar ghana kevin prince buatin a wata yarjejeniyar shekara ɗaya ɗan wasan mai shekaru 33 dai ya ƙula yarjejeniya da manzani daga clubin serie a da ake cewa Fiorentina. Fiorentina a cikin makonni da suka gabata ta rinka neman waɗanda za su buƙaci ɗan wasan na tsakiya. Buwatin dai an ɗauke shi a matsayin wani ƙarin nauyi ne ga kulabun ɗin Fiorentina bayan dawowarsa daga wurancin da aka bayar da shi ga kulabun ɗin turkiyya wadda ake cewa Besiktas wadanda sun ka yadda su ci gaba ko kuma dai su ɗauke shi ya dawama a wannan club da haka muka iso ƙarshen labarin wasannin ridwan allah muktar sashen kausa na muryar amurka accra ghana to a gaida ridwan abbas yanzu kuma sai labarai a takaice. Italiya ta samu sama da mutum miliyan 6.2 da suka kamu da cutar COVID-19 a kasar mai yawan al'umma biliyan 1.3. Amma wani sabon bincike da hukumomin lafiyar kasar suka yi ya ce ta yiwu ainihin yawan waɗanda suka kamu da cutar ya fi wanda aka sani kusan sau goma. Cibiyar binciken kwayoyin halittu da magunguna ta india da ake kira ICMR a takaice. ta faɗa a jiya talata cewa mutum ɗaya cikin sha biyar 'yan sama da shekaru goma na dauke da kwayoyin garkuwar cutar coronavirus bayan da suka kamu da ita a baya bisa ga gwaje-gwajen jini da aka yi wa mutane fiye da tara a fadin kasar tsakanin tsakiyar watan agusta da tsakiyar watan nan na satumba amurka ta sanya wa wasu kamfanoni sha uku da mutane shida takunkumi a kokarin da take yi na dakile hanyar samun kudaden gwamnatin siriya ta shugaba bashar al-assad Ma'aikatar Baitul Manan Amurka ta faɗa a yau Laraba cewa shugaban babban bankin Siriya na daga cikin waɗanda aka sanya wa takunkuman. Haka kuma shugaban hukumar leƙen asirin Siriya da kuma wani ɗan kasuwar ƙasar wanda ake zargi yana da alaƙa da gwamnatin Assad. Ma'aikatar ta kuma ce an sanya takunkumi kan duk wasu ƙaddarorin mutanen da kuma waɗannan kamfanonin da ke Amurka. Kuma ƙasar ta haramtawa Amurkawa yin wata hulɗar kasuwanci da su. Shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da abokin adawarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden sun fafata a wata muhawarar zaben shugaban ƙasa mai zafi a daren jiya talata inda suka kwashe tsawon minti 90 kowannensu na ƙoƙarin nuna wa Amurkawa masu kada kuri'a cewa ɗayan bai cancanci ya shugabanci Amurka a shekaru hudu masu zuwa ba. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin nan baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kamu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin Maryam Dauda wacce ta taya ni gabatarwa sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a kwana lafiya.